Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Tun bayan kammala zaben shugabannin Majalisar Tarayyar Najeriya da ya gudana a shekaran jiya talata hudu ga Yulin wannan shekara, hankali ya koma kan yadda za a yi rabon kwamitocin da ke zauren majalisar. A cikin majalisa akwai kwamitoci 500 da 'yan majalisun tarayyar Najeriya 360 za su shugabanta. Wani hali ake ciki yanzu haka dangane da neman shugabancin kwamitoci a zauren majalisar tarayyar Najeriya. Shirin Najeriya a yau na tafa da cikakken bayani, ku biyo mu sannu a hankali. Balarabe Alkasim ne wakilin Daily Trust a zauren Majalisar Tarayyar Najeriya. Ya mana bayanin yadda ake fafutukar samun shugabancin kwamitoci a zauren Majalisar Tarayya ta goma da ta fara aiki ranar sha uku ga Yunan da ya gabata. sau dama dai da farko kasan ana ta tun da bayan rantsar da spika da sauran mataimakinsa. a dama kaman da ake jira su ne na sauran presiding officers ko shugabanni na majalisa ɗin wanda a shekarar jiya aka bayyana to abin da aka sa a gaba kuma yanzu shine maganar wanda za su shugabanci kwamitoci a wata majalisa da ta shuɗe wato majalisa ta tara suna da kwamitoci ɗari da biyar amma dai ana tunanin cewa saboda a wasu maganganu da kuma buri 'yan majalisar cewa a samu kowa a tafi da shi za a ɗan yi ƙari a yawan kwamitin a ita wannan majalisar. Wanda a ciki ana hasashe na su mutane wanda lalle ya kasance a ba amma dai abu ne wanda ya zama na dole za a yi shi za a naɗa shugabannin kwamitoci da mataimakansu a wannan kwamitoci sama da ɗari da biyar a majalisar. za a raba wannan kwamitoci 500 ga 'yan majalisa sama da 300 da muke da su na a zauren majalisa? Eh, kwarai kuwa haka ne. Za a raba su a tsakanin su 'yan majalisa sama da 300 da hamsin da wani abu tun da dama gaba ɗayan adadin su 360 ne kuma Allah ya yi wa ɗaya daga cikin su rasuwa wani daga jihar Taraba saboda haka yanzu 359 kuma a ciki kusan kashi saba'in na 'yan majalisar sababbin zuwa ne sannan kashi talatin tsofaffin zuwa ne wanda sun goge sun san yadda abubuwan suke tafiya saboda haka ita kanta majalisa wajen raba kaman kwamiti din dole za su fuskanci kalubale saboda rashin sanin makamar aiki na da yawa daga cikin 'yan majalisar da ba a san yaya za su a wannan rabon ba saboda adadin su tsofaffin 'yan majalisar ba zai kai a ce su ne za su shugabanci duka kwamitocin ba To a lura da cewa ka jima kana rahoto daga majalisa a baya yaya ake neman mukamai a wannan kwamitoci? Eh, neman mukaman dama dai ana yin zane ta maganar abin da ake cewa ko kamun kafa. Tunda fada ana neman fada a ciki da wajen majalisar mutum ya sami wuri mai ɗan gwaɓi lallai wanda lalle lalle a ce wane na shugabanta wannan kwamitin an samu yana da faraji wato kamar kwamitin tsaro da kwamitin kuɗi da harkar sufuri ko? eh eh waɗannan dama kusan su ne wanda aka fi magana amma dai akwai kwamitoci kamar misali wanda suka kula da bankuna da harkar ah, jami'an fasakwaru wato kwastan kenan da fannonin tsaro daga kan 'yan sanda zuwa sojojin ruwa sojojin sama da sojojin ƙasa da kuma ɓangaren harkar ah, ma'aikatar kuɗi da wasu dai da ake ganin cewa lalle lalle ta kasar kusan wa'annan abubuwan su suke tafiya da ita kuma an tashi kasar kuɗi ko yaushe nan a kudade kusan masu yawa suke tafiya wanda kuma dai ba sa ido a kansu ba to ana samun matsala a kasar masu To a lura da cewa ka bayyana cewa a majalisu na baya gaba ɗaya kamun kafa ake ciki da wajen majalisa domin ganin mutum ya samu an saka shi ko shugabancin wani kwamiti daga cikin kwamitocin da ake da su. a wannan karan yaya abin ke tafiya lura da cewa da yawa daga cikin su 'yan majalisun sabbi ne ba tsafi ba ne ba su jima suna zama a majalisa ba wannan ne karansu na farko ko sun zo da wani salo na daban? Eh, a babu wani salo salon da ake yi da shi ne saboda kasan yawancin wayannan abubuwan ana tafiyar da su ne kusan ba ma daga cikin majalisa ba. farko dai su gwamnoni koyaushe suna sa bakin su a irin wayannan a harkoki su ga 'yan majalisar da suka zo daga jihohinsu sun sami a wato makamai a majalisa wanda za su iya yin magana domin su amfanin da al'ummarsu. To yawanci kuma abin da ya faru shine a wannan karai akwai gwamnoni da yawa wanda sun sauka daga kujerunsu kuma suna da 'yan majalisa da suka taho daga jasu saboda haka idan suna da fada a wurin shugaban kasa da kuma a duk wani mai fadaci wanda zai iya yin magana a bayan majalisar su wani mukami wanda na a zo a gani dole za su sa baki a ciki saboda haka ba wai a yi cikin majalisa ake wannan kamun kafar ba a duk wanda ake ganin ya isa ya yi magana to ana nan fa ana A kan wane da wane da wane da wane wanda shi kuma zai nemi alfarma a wurin wayanda suke da alhakin abu domin dama ita majalisa ta kafa a kwamiti wanda suke ci masa a selection committee wanda zai zaɓo a yin wayannan wanda za a sa a kwamitoci wanda tuni har ya fara yi. A to, a lura da bayanin da ka yi, akwai wani abu da ake cewa in ji wasu masu hikima suka ce idan ana so aiki ya tafi yadda ake so dole sai an baiwa ƙwararre a wannan fannin. Waɗannan kwamitoci da muke magana a kansu akwai kamar kwamitin kuɗi, kwamitin makarantu, kwamitin tsaro da sauransu. waɗanda ake ɗauka a baiwa waɗannan kwamitoci suna da ƙwarewa ta musamman a fannonin ko kuma dai kawai iya kamun ka iya irin kwamitin da za a baka? Eh, a koda da kamun kafa yawanci za ka ga idan an ba mutum kwamiti wanda yake rikewa za ka ga yana da masaniya kan aikin da kwamiti misali ita majalisa ta tara wadda ta wuce zan iya gaya maka cewa akwai kwamiti na wutar lantarki wanda a wani dan majalisa na jigawa injiniya magaji da aliyu wanda kwararre ne a harkar maganin wutar lantarki shine shugabanci a wannan kwamiti sannan akwai sauran kwamiti da yawa wanda duk wanda ka duba misali akwai kwamiti na harkar kuɗi wanda yake kula da abubuwan kasafin kuɗi da za su shigo da wasu abubuwa wanda daga Legas amma mataimakinsa dai na san kwararre ne a harkar banki da harkar kuɗi sosai kuwa wani dan majalisa daga neja da ake ce masa idu musa abdullahi wanda ya san harkar kuɗi sosai to duk da dai shi ciyaman na kuɗi shi ma kwararre ne ban san dai a fannin kware ba amma daga yadda suke aikin za ka san cewa lallai lallai sun san a harkar ita maganin dan najeriya da ke sauraron mu zai so ya ji wani alfanu ne ke da waɗannan kwamitocin ga ƙasar ma baki ɗaya tunda misali an yi zaben shugaban kasa an yi zaben 'yan majalisa akwai kwamishinoli a jihohi ministoci a matakin kasa to waɗannan kwamitoci da ake a majalisa wani amfani suke da shi ga ɗan najeriya to amfanin da suke da shi dai su ne kasan shi ita ɓangaren zartarwa wuri ne faɗi da yawa sannan abu wanda doka ta ba ita majalisa shine sa ido akan shi ɓangaren gudanarwa wanda dole ke kafa wayannan kwamiti wanda za su sa ido akan ayyuka na wannan fannoni na ita bangaren zartarwa wato inda za a duba ma'aikatu da ministries da kuma parastatas na ita gwamnatin tarayya wanda in an bari ba sa ido ba za a samu matsala to wannan shine alhakin su wayannan kwamitoci da ake kafawa domin idan su suke yin kasa in mun baka naira ɗaya to bari mu bi ta mu gani ta yaya kai ka ta amfanin wayannan kwamitocin kenan. To akwai rahotanni ta bayan gida da ake cewa waɗansu 'yan majalisar suna amfani da kuɗi ma wurin sayan baki da kuma kamun kafan da ake yi domin a ba wasu kwamitoci masu ɗan gwabi-gwabi. To ka san irin wannan zarge-zarge ba za ka iya kore su ba tunda misali in ka duba yanayin kasar inda aka ce maka kamun kafa to za ka duba shi ta fannoni daban-daban. Dangantaka tana iya zama kamun kafa wani abu kuma na isani misali wanda za a ce an ba da wani na goro kada dai in gyara magana cin ce dole za ka ga duk da ba abu ne da ake yin sa fili ba to amma dole wasu suna da masaniyan cewa a'a wani zai ya ba da kaza wani ya ba da kaza dole yi masa wannan dole dole ba za a rubuta wannan ba tunda wanda ya bayar din shi ba zai fito ya ce ya ya ce ya bayar ba wanda ya karba shi ma ba zai ce ya karba ba kaga abu ne wanda ya cikin lokaci Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko twitter.com slash aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Har wa yau, Ana iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Deja a kan mita 91, da Progress Radio a Gombe, arewa maso gabashin Najeriya a kan mita 97.3. sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji abokin aikinmu daga zauren Majalisar Tarayyar Najeriya da bayanan yadda ake neman shugabancin kwamitoci a zauren majalisar. Yanzu ga wani tsohon ɗan majalisa da bayanin yadda ake neman mukamai a kwamitin Majalisar Najeriya. ok sunana honorable ali mai nasara wani 'dan majalisa na wakilai na bakwai a 2011 zuwa 2015 gere da fatasku uh, honorable bayan mutum ya ci zaɓe an zo an yi zaɓen shugabannin majalisa akwai kuma batun shiga kwamitoci da ake yi okay. to wannan shi ma zaɓe kuke yi ne ko kuke yi ko kuma yaya ake yin sa ne alhamdulillah bayan an gama an yi zaɓe an ci an zo an shafi shugaban majalisa da mataimaki to za a zo a sake zama a fitar da sauran mukamai akwai na jam'iyya mai rinjaye da kuma jam'iyya marasa rinjaye to ana zama ne majalisa 'yancin gashin kansu suke su za su zauna tsakaninsu su fitar da shugabanninsu To a zaben kwamitocin kenan akwai kwamitoci waɗanda ake barwa jam'iyya mai rinjaye akwai kuma kwamitocin da ake barwa jam'iyya mara rinjaye. A kwamiti kowane ɗan majalisa hakki ne a bashi kwamiti. Ana raba kwamitoci kala-kala sannan za a zo a fitar da kwamitocin akwai group A akwai B akwai C. so za a haɗa wake-wake kowanne kana nan kana can kana nan kana can wannan shugabannin majalisa su za su zauna su fitar da kwamitocin to amma shugabanninsu ana dubawa ne a tsakanin kwarewa da kuma tallafawa su saura su suka taimaka aka kai garin jaye saboda duk inda aka yi yaƙi akwai nasara akwai yadda ake rabawa to haka ake kasafta shi wato akwai wani tagomashi da ake samu kenan a wasu daga cikin kwamitocin eh to ba za a ce ta goma shi ba saboda da yadda za ka samu ka wakilci al'ummanka yadda ya kamata saboda haka shi ne ake dubawa a duba bisa kwarewa kuma da cancanta Na'am, amma a wasu lokutan akwai waɗanda za ka ga ana cewa kamar idan mutum yana son kwamiti mai kyau yana so a sa shi a shugabancin kwamiti kamar kwamitin kuɗi ko harkar sufuri ko harkar tsaro ana ɗan yin kamun kafa to kaga ana ɗan samun waɗansu abubuwa wanda da dama cikin 'yan najeriya ba sani ba kenan a ba wai dama dama ne ka samu ɗauki mutanenka inda za ka taimaka wa ka ta fannin ayyuka da sauransu shine kawai in iya irin wannan in damammakin da suke tasowa amma ba wai wani abu bane wanda za a zuwa ce mutum ya yi saboda raɗin kansa to a ƙarshe honorable akwai zarge-zarge na cewa akwai majalisa da bayan kamun kafa da bibiyar iyayen gida akwai waɗanda har kuɗi ma suna bayarwa saboda a sa sa irin waɗannan kwamitocin. To, ni dai ban sani ba, ni na riga na sani shi kamun kafa ba inda ba a yi, saboda shi siyasa haka ya gata Yau ko wani abu za a kawo dole ne sai an zo an yi shi kamun kafa ba laifi ba ne. Yauwa a siyasance ba laifi ba ne, yana cikin bangare a cikin ko kundin tsarin mulki ya amince ka bibiya ka nemi alfarma duka wannan ba laifi ba ne. Na'am to amma a takaice ma iya cewa har harkar kuɗi kenan a ciki yana cikin kawun kafa? A'a babu babu harkar babu harkar kuɗi. Na'am. Babu harkar kuɗi a ciki sai dai bisa kwarewa da cancanta kuma an ga ya kamata a baka to wannan kuma ya danganci hakki ne na shugabannin majalisa su duba su gani sai a raba yadda ya kamata. To masu sauraro da wannan bayani na Honorable Aliyu Yakubu shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Balaraba Alƙasim Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.